DW taɓa kalashe. Tsahin na tsantsa kuma tun tashi na rina muka ba mu sallah ba mu azumi amma muna na tsahi na tsagwaro muka. A kwanakin baya ne a garin masallata da ke yankin birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar aka gudanar da wasannin gargajiya na al'adun matsafa da ake yi a kowace shekara. Wannan bikin na samun halartar ɗaruruwan jama'a a ciki da kuma wajen ƙasar ta Nijar. A wannan makon shirin na taɓa kalashe da ke nazari kan batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa zai duba yadda wannan biki ya gudana ne a garin ɗagarka a can yankin kwanni. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. madalla a kowace shekara matsafa a ɗagarka da ke a garin masallata da ke yankin birnin kwanni a jamhuriyar Nijar sukan gudanar da wasanni na gargajiya inda suke baje koli ire-iren ayyukansu na tsafi da dai sauransu. Su dai matsafan sun gaji waɗannan al'adu ne daga iyaye da kakanni wanda kuma gwamnatin ƙasar ta lamunce musu kowace shekara su gudanar da sabgoginsu a garin na masallata ta yadda su ma za su kawo gudunmuwarsu wajen ciyar da ƙasa gaba. Shu'aibu Abdulkarim shi ne jagoran matsafa na ɗagarka ya yi bayani yadda suke tsara al'adun. Tsahin na tsantsa. ba mu sallah ba mu azumi tsahi na tsagwaro muka mun san akwai Allah har ka tsahi wuya gara watan da an ka ruwa ba ai ko ɗabba ya shiga lisahi ɗaya na bi na uku to na hudu sha hudu garai rannan na muka yi ras sha biyar rannan sarki ga zuwa ga wucin tsaba doki shi ci tsaba shi ci gishiri to shi a kyawun shekara shu'aibu abdulkarim wanda har wa yau ke zama mai garin ɗagarka ya yi ƙarin haske dalilan da suka sa jagoran matsafa da sarkin gari ba sa ido hudu da juna. To ainihin da ɗagarka tana can kwanni da ɗagarka gida. To da kwanni ƙofa guda ta in sarki zai huciya sai an zaburo mai sunana kamar matsayi dogari ga shekuwa da gudu shi ce matsayi shi shiga cikin gida sarki za shi bariki to haka ake haka ake sai sarki ya ce to wata ranwa karan batta akai ba a haɗuwa ai ido hudu da matsayi da sarki da an yi ido hudu wani abarin duniya ko wani shi makanci cikin bi ana guda har gobe wannan azal waya ma ga ta talfo ba mu yi sai dai shi aika min in aika mai kai ko ga tele in dai an ka sakwa tele an ka gashi na to ne a juya wani waje al'adarmu a haka na ba mu ganin juna bugun ƙasa shi ne ƙashin bayan wannan wasan gargajiya a ɗagarka da ke fayyacewa matsafan yanayin da shekara za ta kasance shin me suke gani ne idan suna bugun ƙasar sa'idu adamu ɗaya ne daga cikin masu wannan hikimar wato kamar bugun ƙasar nan da ka gani da ka wadda ka kana kai da kayi mushe kayi lakwal kayi makaranta abinda da dukkan gani ga takarda haka na mu gani ga ƙasar nan in Allah so amma ana ce a tsahi gaskiyar mai shi mi an haka mi an ma'ana haka nan eh abinda tsahi shi gaskiyar mai shi saboda lalle in ka hoke gaskiyar ka ko ina ka shiga baka cin kumaya game da wannan al'amari kuma duk abin da ka faɗi in Allah so in a amsa in ga amsa shi zuwa gaskiya ana ganin wannan abu to gama ana iya cewa matsahi dan bori ne koko lalle matsayi dan bori na ko bai hawan bori shi na aiki da iskoki guri guri kuma suna haɗa mai shi saurala shi jiya in Allah so bisa ga abin da kasar ta gwada musu a bana matsafar sun ci akwai ruwan sama sosai amma kuma sun ci akwai akasi in ji shu'aibu abdulkarim shugaban matsafan to ruwan hwarin akwai ruwan shekara wani waje akwai hwari wani waje akwai iska malalo mai taushe haci amma wasu ko an kama noma hwari sai ya sa sun komo gida sun zamana duk wata curu wata alluba da masassara da wani abu babu abin daga samun kowa Nijar dai ƙasa ce mai yawan mabiya addinin musulunci waɗanda kuma ke zaune gari guda da matsafan sai dai kuma daga cikin su ana samun ɗaiɗaiku da ke juyawa al'adun baya kamar wani dattijo mai suna bauchi mai kimanin shekaru 80 a duniya. Sadda mun ka taso mu muna yara tare da kakanmu mun kai ido da abin da duk shi duniya. To daga baya sai mun ka kama sallah amma <laughs> da ba mu yi kam. To jama'a shirin taɓa kalashi ake sauraro daga sashen Hausa na DW. Daga cikin manyan bakin da suka halarci wasan gargajiyan a ɗagarka har da mai martaba sarkin kwanni Muhammad Salifu, wanda a jawabinsa ya jaddada muhimmancin al'adun gargajiya. Godiya da ya kaddara mun ka samu ganin wannan rana mun ka zo mu cika al'ada kamar yadda mun ka iske kakanni da uwaye da fatan Allah shi maimaita muna kuma alherin da a cikin waga tahiya Allah ya tabbatar da shi cikin ƙasa Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya da arziki da kwanciyar hankali Allah ya samu gama lahiya wannan al'amari nasu da an kai an ka kare Allah ya sa ya zan sanadin zaman lahiya kasanmu da samun arziki abdulraji kwantsauna na daga cikin waɗanda suka halarci bikin wasannin na gargajiya na matsafa a ɗagar kan ya nuna matuƙar farin cikinsa da bikin da ake yi a duk shekara. Bisa gonga al'amura da aka yi cikin ka, to mun gode kuma muna murna muna godiya domin muna goyon baya dubu ɗari bisa ɗari bisa ga kuma wannan matsayi na daga. Na ga har da baƙi ga sunan da dama sun zo mu. Na ko ina da ko ina ko sun zaka. Eh dan ku shine muna godiya muna murna kuma kai da ka zo ne kai ziyarar mu Allah ya ƙara girma kuma Allah ya sa wannan ta yatta zama ta zama alheri. Wanga abu duk shekara ƙara zumunci na ga mutane masu zakkuwa nan suna ke zakkuwa a wurin matsayi na ɗagarka domin haka ana murna muna jin daɗi mu kanmu. wannan daɗaɗɗiyar al'ada dai ta samu karɓuwa ga jama'a kamar yadda wasu su suka shaidawa wakilinmu na jihar tawa isuhu mamman kamar wai minen ne kawo ka kamar misali kai makai me ya kawo ka na wurin kallo mi gai biri ka ka zo wannan kallon wannan kamar mi ke birge ka a ni shawa ta ni gani kaji abin da sani ko eh? ni ta abin na bani shawa kaji abin da sani saka ni kamar rawar ce ta baka shawa ko ko borin da ake yi eh, wasa ta ta bani shawa da haka ina ni zaka ina kallo na'am malami kamar kai menene baka shawa mm, to haka nan no rawan na ya mini shawa sai sai na zo nan kai rawa ta ke birge ka eh to shine ya bar na zo nan sai na zan kallo eh magana kamar ni ce kai mun kai mine ne ke birge ka eh ni kawai wasa ta birge ni sai zaka saboda gado muna sai ta birge ni eh gado muna mun ga kamar wanga abin na masalata da aka yi kana zuwa kallon shi ina zuwa kware ko nika zuwa eh, eh ba zuwa kware wurin arwa a buga mana kasa mu gani a ga da maza da mata ga kunan dukkan taro yana abin da ya ga birge ku saboda jin daɗi na mun ka zakaran mun ka taro eh saboda jin daɗi madalla jama'a a nan za mu sallama da kowa a shirin a wannan mako sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman wakilinmu a jihar tawa isuhu mamman ni na ku muhammad nasir awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw